الحمد لله ولا إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ma'aicin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wanda ya albarkaci da kasancewa a cikin al'ummar fayyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau muna daren uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyu ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da ashirin da hudu wanda muna cikin wannan watan mai albarka mai daraja watan ramadan watan da muke nema a wurin allah madaukakin sarki da ya karɓi dukkanin ibadodinmu a cikinsa ya gafarta mana kurakuranmu ya azurta mu da ikhlasun niyya a cikin dukkanin ayyukanmu allah madaukakin sarki ka azurta mu da dacewa da daren da ka azurta mu da ibada a cikin shi imanin wahtisaba kamar yadda muke nasarih ar-ramadaniyat nasihohi a cikin wannan katafarin wata mai albarka mai daraja musamman a cikin wannan dalilan na wannan wata mai albarka yan uwa musulmi har wa yau muna bayani game da hanyoyin samun nasara a cikin rayuwa ba wanda baya neman nasara a cikin rayuwarsa sai dai waɗanne hanyoyi ne ya kamata a ce ka bi domin samun wannan nasarar da kake nema a cikin rayuwarka da yawa cikin mutane tunaninkansu sun bambanta game da abin da ake nufi da nasara da yawa cikin mutane hankulansu da yanayin rayuwarsu ya bambanta ta yadda suke fata suke ganin yadda ya kamata a bi domin mutum ya samu nasara akan komai nashi na cikin rayuwa sai dai babu ko shakka nasara mafi girma da ake so bawa ya samu a cikin rayuwa ta shine kokarin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ya aikata abin da Allah madaukakin sarki yake so ya nisanci dukkanin abin da Allah baya so ta nan ne dukkanin wata nasara bawa zai samu a cikin rayuwarsa وصنف من الناس an أن yana filman المنصب والشهرة akwai da yawa cikin mutane waɗanda suke zaton cewa ita nasara ana samun ta ne idan mutum ya samu wani matsayi ya kai wani mataki a cikin rayuwa haka ma aka ce mutum ya kasance shahararre ne an san shi a cikin duniya wani duk fa'itashin da yake kan karatun shi na addini ne ko karatun shi na zamani ne ko kasuwanci ko taimakon bayan Allah yana kokari dare da rana duk abin da ya sa yake wannan babu ko shakka wata nasara yake so ya samu a cikin rayuwa wanda da yawa a cikin mutane suna tamanin cewa idan mutum ya dage sosai ya samu wani matsayi na harkar shugabanci ne ko na kasuwanci ne ko na ilimi ne na addini ko ba na addini ba ko ya samu shura aka san shi a ko'ina ya shahara yana tamanin ya riga da ya cimma babban nasara ce a cikin rayuwa wal haqiqatu anna al mansiba aw shuhrata kal mal abinda a haƙiƙa shi matsayi wannan da samun shahara kamar dukiya suke qad yakunu sababan min asbabi sa'ada matsayi ko samun shahara yana iya kasancewa wani sababi ne daga cikin sababban da ke sa mutum ya samu nasara ya samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki idan ra'a sahibu Allah fi idan har wanda Allah ya bashi matsayin ko Allah ya bashi wannan shahara a cikin duniya ya samu mataki na kasancewa shugaba ne ga al'umma shugaban babba ne ko karami ne ko ya samu mulkan mutane ne a wani fanni na tsarin rayuwa na kasuwanci ko na me su wannan matsayin yana iya jagoranta ta zuwa ya samu aljanna yana iya jagoranta ce ya samu babban nasarar da ake nema a nan duniya da kuma gobe kiyama wa qad yakunu sababan min asbabi shiqa'i wa ta'asa kuma tabbas samun matsayi ko samun nasara da mutum yake a cikin rayuwa yana iya kasancewa sababi ne daga cikin sababban da ke sa mutum ya tabe a nan duniya sa'annan ya halaka a gobe kiyama wurin Allah na dukkan sarki in ittakhadahu sahibu idan har mai wannan matsayin da Allah ya bashi ko wannan shaharar ko wannan mulki ya riƙe cewa annabu ghayatu a ghaya shine babban mukurar babban burin shi a cikin rayuwa kawai shi ne ya ga ya kujera kaza kawai babban fata ne shi ne ga ya samu dukiya kaza babban burin shi ne ga ya mallaki mutane kaza ya mallaki wani kamfani kaza ya mallaki wuri kaza idan ya kasance shi ne babban burin shi a cikin rayuwa فمن ثم يبذل في تحقيق هذه الغاية ماله ووقته وعقله وربما دينه idan ya kasance mutum yana fatar son samu wani matsayi a cikin rayuwa ya samu wata dukiya ne ya samu mallakar wani abu ne a cikin rayuwa idan ya kasance shine babban buri ne a cikin duniya a wannan halin zai duk yadda zai yaga ya bayar da komai ne ne a cikin rayuwa ta idan ya samu wannan abu dukiya ta ce zai basuwa lokacin shi ne zai basuwa hankalin shi ne zai basuwa so da yawa ma mutum yakan ba da addini ne saboda cimma babban manufa ta a cikin duniya in ma manufar ta alkhairi in ma ba ta alkhairi ba so da yawa idan wani shiga neman duniya wannan wannan duniyar takan hana mushi tsayawa ya bauta wa Allah madaukakin sarki takan hana mai ya aikata aikin da zai sadar da shi zuwa ga mahaliccinsa takan hana mai samun aljanna takan hana mai neman samun gafarar Allah ke sarki a cikin rayuwa so da yawa hankalin mutum yakan gushe saboda neman duniya ne lidhalika fi sahih muslim saboda wannan ne aka samu hadisi a cikin sahih muslim annan biya sallallahu alaihi wa sallam qala annabi muhammad ya ce ya abazar ya kai abu zarrin ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad innaha amanatun wa innaha yawmul qiyamati khizyun wa nadama a lokacin da aka ba shi shugabanci annabi yake ce ma Abu Dharr ka sani fa shi wannan shugabancin da aka baka wannan mulkin da aka baka amana ce kuma tabbas a ranar alkiyama zai kasance bakin ciki zai kasance nadama da na sani ga rayuwar duk wanda ya karbe shi illa man akhadha bi haqqiha sai fa wanda ya karɓi wannan shugabancin da haƙƙin shi wa adda alladhi alaihi fiha sa'annan ya bada ya aikata abin da ya zama wajibi akan shi cikin wannan shugabanci shugabanci da za a baka tun daga mataki na shugaban ƙasa ne mataki da wanda ke bi mishi har zuwa ƙasa wannan amana ce aka baka gobe kiyama za ta kasance Bakin ciki za ta kasance hasara za ta kasance da na sani a cikin rayuwar duk wanda bai rike ta ta inda ya dace ba bai kula da haƙoƙin Allah a ciki bai kula da haƙoƙin al'umma a ciki ba ruwan shi wa aka kashe ne wa aka halakar ne wa aka kaza ne ba ruwan shi su wannan amanar ta shugabanci da aka babawa gobe kiyama sai Allah ya tarbe shi qarun idan ka diba game da rayuwar ƙaruna تقلد المنصب كان مشهورا أعطاه الله كنوزا كالجبال قارون babu ko shakka ya nemi samun matsayi wannan ba a cikin da ya kasance shahararre ne da duniya ta san karuna ila qiyamis sa'a saboda Allah ya bamu labarin rayuwarsa a'adahu Allahu kunuzan Allah ya bashi taskoki na arziki na dukiya kal jibal kamar duwatsu wa a'tahu Allah min al mali kuma Allah ya bashi wani abu cikin dukiya ma la yakhdur ala labarin abinda zuciyarka ba ta iya surunta shi ma jama'a bi jihudi bai tara wannan dukiyar ba saboda wani ƙoƙarinsa sa wala bi ka'ihi ko kuma saboda wani kwarin basira ta saboda iya fahimta ta wa abqariyatihi da faɗin hankalin shi da iya neman shi duk wanda Allah yake bashi dukiya a cikin duniya ba don ya ba Allah wani abu ne ko ya yi wani abu ne la Allah kawai yana ba shi ne wannan fa wa zanna annal mal shi ko qarun sai yake zaton cewa su dukiya huwal haya dukiya ai ita ce rayuwa kamar yadda tunanukan mutane da yawa yau a cikin duniya mazan mu da mata wani tambani yake idan ya samu dukiya to duk nasara ya riga da ya samu ta wa zanna anna sa'id kuma sai faruna da dinga zaton cewa ai wanda ya ci nasara a cikin rayuwa ya samu babban rabo ya samu babban arziki wahada shi kadai fa kafara bi ni'mati llahi sai kafirce cewa wannan ni'imar ta Allah ya butulce wa ni'imar Allah ma da sarki wa qad harrarahu rabbahu kuma tabbas ubangijin shi ya tsawatar da shi ubangijin shi ya tsawatar da shi wa kuma ya faɗakar da shi wa an zararu kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar da shi ya tsawatar da shi ga irin dukiyar kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar da shi game da wannan dukiyar da ya bashi da kasancewa ita wannan dukiyar za ta kasance da na sani da kuma hasara a rayuwa ce a gobe kiyama babu ko shakka idan ya kasance bai aikata abin da Allah ya umarce shi da wannan ba wa an zara hu maulahu ubangiji shi ya tsoratar da shi fa'ala da sai ya tsaurin kai wasu takbara ya girman kai wa qala ce inna ma a ala ilmi kawai an bani wannan dukiyar ne saboda wani ilimi da ke wurina. wannan shine bayanin da Allah madaukakin sarki yake mana a cikin littafinsa game da rayuwa ta ƙarunu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiya ba tare da ya aikata wa Allah maɗaukakin sarki komai ba a cikin rayuwarsa kawai Allah ya bashi wannan ne saboda hikimar Allah kamar yadda Allah yake ba da bayani a suratul qasas daga aya ta 76 Allah yake cewa inna qaruna kana min qaumi Musa haƙiƙa ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa bagha alaihim sai zalunci a kansu ya yi ɗagawa ya aikata abin da Allah baya so wa a min al-kunuzi mu ko muka bashi na wasu taskoki na dukiya ma inna mafatihahu dai abin da ya kasance mabudin wannan dukiyar taskar da Allah ya bashi akan kulle ta so marufin da ake kulle ta nuku bil usbati ul quwwa har sai an samu ma'abuta mutane masu ƙarfi mutane da yawa su kadai ke iya ɗauke wannan marfin da aka kulle taskar ƙarun idh qala lahu qawluhu la tafrah ka tuna lokacin da mutane suka ce mashi la tafrah kada ka girman kai inna allaha la yuhibbul farihin hakika allah baya son duk masu girman kai wa ta taqifi ma ataka allahu ad-dar al kai ƙoƙarin neman lahira da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka da duniya duk abin da Allah ya baka da dukiya ka yi ƙoƙari ka yi rage-rage ka yi ƙoƙari ka samu aljanna gare shi wala tansa baka mai duniya amma kada ka manta da ka ka. nasibin da Allah ya baka na duniya ka ci ka sha ka taimaka ma bayan Allah ka aikata abin da Allah yake so da wannan dukiyar kada ka aikata abin da Allah baya so wa ahsan kuma lalle ka kyautata ma bayan Allah kama ahsanallahu ilaika kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kyautata maka ka taimaki bayan Allah duk wanda ke bukata taimaka mashi wala tabghil fasada fil ardi kada ka yadda kai nufi ka sanya banna a cikin ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son masu banna ga baki daya wannan shine bayanin da Allah yake mishi ƙarshe bayan an gaya mashi wannan an mai nasiha shi ƙarun me yake cewa sai yake cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi ai kawai an bani wannan dukiyar ne ta zo mini saboda wani ilimi da ke gare ni sai jingina abin zuwa gare shi bai jingina zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kasancewar dukkanin wata ni'ima daga wani Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa Allah duk wata ni'ima da ke zo muku daga wurin Allah take daga lokacin da ba yake tamanin wata dukiya da Allah ya bashi ko wata nasara wannan dan karin kan shi ne kokarin kan shi ne daga lokacin da bawa ya riga da ya tabe ya halaka a cikin rayuwa ke yasa ya kasance cikin addu'o'in Annabi Muhammad da yake da safe yake da barci yake cewa Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la sharika lak falakar hamdu falakar shukur ya ubangiji na waye gari duk abin da ya waye gari gare ni na ni'ima a wurina ko gona cikin bayanka ya Allah daga wurinka ne kai kaɗai baka da abokin tarayya kai ne ka bani wannan kai ne ka ba wurina ba wani bane saboda kokarin shi ya baka shi ƙarun ne ce ai an bani wannan ne saboda wani ilimi da ke a wurina sai Allah yake cewa awalam ya nan? shin shi harun bai sani ba anna kad qad ahlaka min qablihi hakika Allah ya halakar da waɗanda ke gabanin shi minal qurun daga cikin karnuka da suka wuce man huwa ashaddu minhu quwwatan waɗanda ya kasance sun fi shi tsananin ƙarfi wa akatharu jama'a kuma sun fi shi tarin dukiya ina samudawa suke Allah madaukakin sarki ya halakar da su ina adawa ne Allah madaukakin sarki ya halakar da su ina mutanen annabi Lot ina na Shu'aib dukkan wani kan garin da aka karshe sai da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi saboda Allah shi ya kasantar da shi a cikin duniya amma sai bawa ya zo da gawa karshe fa sai Allah ya kakkabe su ga baki wannan yana cikin ikon Allah da karfin Allah da buwa shi idan Allah maɗaukakin sarki ya nufa sai ya jaye ka a cikin duniya kada ka yi tamanin tsaurin kanka dukiyar da Allah ya baka kana aikata ma ita fi hayatik bi malin ladhi a'adaka Allah jalla fi'ila fi hayatik kake tamanin Allah bai da iko gare ka la Allah na da iko sai dai bayanin Allah ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu dinga ta kyale su muna musu talala mu biya musu ta inda ba sani ba Allah ya baka lafiya ya baka dukiya ya baka aminci baka da damu komai a cikin rayuwarka amma tare da wannan ba ka neman ilimin addini ba ka bautar Allah maɗaukakin sarki ba ka taimakon bayan Allah duk abin da Allah yake so ba ka aikatawa sai abin da Allah yake so babu ku shakka wannan istidraji Allah ce zan dinga taɓullo masu waɗannan da suka kaɗin da ba sani ba wa umli lahum kuma zan dinga ta musu ah, wa umli kuma zan dinga ta sanya musu buri in dinga ta kyale su ina ta kyale su in musu talala wa umli lakum inna kaidi matin lallai shiri na ni Allah madaukakin sarki mai karfi ne babu wanda ya saya wani shirin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗanda suka fi ƙaru da ƙarfi da mulki da dukiya da komai wannan na jiki gaba ki sai Allah ya ce wala yus'alu an al mujrimun ba mu a ma tambaya game da zunubin wa inna mujriman fa kharaja ala qawmihi fi zinati ana nan cikin wannan halin bai dai ji wa'azin da ake mishi ba ana karantar da shi maganar Allah maɗaukakin sarki amma ƙarun ya ke ɗauka ga wannan ne ɗan adam idan baya da hali ko dukiya za a gan shi idan fi dalikal haya zai dinga fi haya zai ƙoƙari ko da yaushe yan kasar lillahi jalla fi'ila zai karaya ya kaskantar da kai ga Allah amma lokacin da Allah ya azurta shi fa zai samu irin kangaranci a cikin rayuwa wannan zaka cin wannan cikin Qur'ani da yawa Allah na ta bani labarin shi wannan fa cewa dan adam ya kasance mai kwadayi ne ga alkhairi innal insana li rabbih lakanud shi dan adam ga mahalicin shi mai tsaurin kai ne wa innahu ala dhalika la shahidun kuma shi karankar shi ya san wannan wa innahu muhibbul khair la shadid kuma dan adam game da son alkhairi mai tsanani ne duk inda za a je a samu zai kokari saboda ciyar da iyali ne kada ya su a cikin talauci saboda raya rayuwa ce zai kokarin aikata wannan a yaushe. Allah yake ba mu labari kan wannan wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu la hubbul khair la Shadidu. wasu sai ce ya ya'lamu shin bai sani ba idan bu'itha ma fil qubur idan aka tayar da duk abin da ke cikin kabarburra wa hasila ma mafi sudur aka bayyana abin da ke cikin kirazan wa hasila ma mafi sudur inna eh, inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir kuma ubangijinsu lalle ga abun da ya kasance suna aikatawa so dan adam lokacin da ya ganshi bai da hali fa zaka ganshi Allah aghstawana daga lokacin da Allah ya bashi dukiya sai dinga jin kanshi da ta isa ya dinga jin kanshi kamar ya dawo bika ruja'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kan alal In kadhaba a إن كان الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى in kan كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تدعه واسجد وقتلبه dan adam lokacin da Allah ya bashi dukiya wannan fa duk abin da baka tamanin ya aikata lokacin zai dinga aikatawa a cikin shi saboda mu canja ba'ida wa idza an'amna alal insani a'rada wa na'a bi janibihi fa idza massahu sharru kana ya kusa dan adam lokacin da ya kasance yana ta nema a wurin mu bayi da muka bashi sai ya kau da kai ga ambaton Allah ya dinga ta kangaranci a cikin doron duniya duk abin da Allah ba so sai ya aikata amma daga lokacin da shirki ya same shi fa sai ya koma duk ya cire neman tamanin rahmar Allah cikin rabi ga zakiriya saboda mai halin da adam ke mai ake nema gare ka babban samun nasara shine kai kokarin aikata abin da Allah yake so an mushi wa'azi baya ji ga wannan da yake nuni dan adam lokacin da ya samu dukiya a cikin rayuwa ba lalle bane ne iya sauraron wa'azin da ake mishi duk wanda Qur'ani bai kasance wa'azi gare shi ba sunnar Annabi Muhammad bata kasance wa'azi gare shi ba mutuwa bata kasance ba to babu wani abu da ke zama wa'azi gare shi a cikin duniya sai karu ne fito ga mutane shi fi zinati yana cikin kawatai ga dukiya ga abubuwan hawa ga mutane shi bayan shi wannan fa an biyo me ya faru qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai waɗannan da ke son rayuwar duniya suke son ta ɗan duniya kenan waɗanda babu Allah a cikin zukatansu suka ce ya laitana ya kai mu mithla ma uti qarun ina ma da a ce a bamu irin abin da aka ba qarun innahu lahu hawwin azim shi ya kasance tun ne abuci rabo mai girma Garin lokacin da ya kasance kai ma ka samu dukiya a cikin rayuwa so duk wanda ya kasance irin ka ne ba Allah a cikin zuciyar shi nema yake nima ta ya za kasance irin mai kuɗi wani baya dubin ta wace hanya aka samu wannan kuɗin baya dubin ta menene wannan bawan Allah ya samu wannan dukiyar a shiga wa qala alladhina da ilma sai su kuma waɗannan da Allah ya ba su ilimi suka ce wailakum tirdaku thawabullahi khairun ladar Allah ita an mafi alkhairi liman amana wa amila salihah ga duk wanda ya imani da Allah sa'annan ya aikata kyakkyawan aiki wala yulqaha babu wanda ke iya haɗuwa da wannan alkhairi da wannan imanin da aikin alkhairi illa sabirun sai masu haƙuri ya Allah ka samu a cikin su haƙuri idan ka samu a cikin rayuwa komai lokaci ke gare shi fala budda lillahi an babu makawa duk inda ka samu dare dole sai safiya ta waye dole sai an samu nan. sa'annan wa innal faraja al karabi wa inna al usri yusra duk inda ka samu tsanani a cikin rayuwa dole sai an samu saki illa ba a son gaggawa gare ka rayuwar duniya sannu ake takata duk abin da Allah rubuta naka ne fa dole sai ya ce maka dole sai ya same ka illa qaddar Allah ce tsari ne ya bar shi ila sai ka kai lokaci ka za zaka same shi a cikin rayuwarka so me ake nema a wannan halin je ka nema ka dogara ga Allah kai ta roƙon Allah Allah zai baka a ƙarshe da yamma Allah kangaranci mi Allah mishi fa khasafna bihi wa bidarihi al-aqda sai muka nutsar da shi da gidaje ne da dukiya ta a cikin ƙasa fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi sai kasance lokacin da muke nutsar da ƙaruna da dukiya ce duk abin da Allah ya bashi ya mallaka muka nutsar da shi a cikin ƙasa sai Allah ya ce bai da wata jama'a bai da wasu abokanai bai da wasu bayi mutane da za su iya taimakon shi kuma bayan Allah lokacin da ka shiga cikin damuwa Allah shi kaɗai ke fidda kai a cikin ta walau ajma'a man baina qatarin ardi ko da duk wanda ke cikin ƙasa ya taru ya ce sai ya fidda kai cikin wannan halin wallahi ba za su iya ba Allah shi kaɗai ne yake da ikon samun da mutum a cikin bala'i wa idza masal insanu sharra da'ana li janbihi qa'idan idan sharri ya samu bawa a cikin rayuwa ta zai dinga ta kiran mu yana roƙon mu yana zaune a kwanci ne ko da cikin halin shi roƙon Allah ba da sarki yake saboda damun ƙa'ida ce ɗin fawa in yamsaska Allahu bi durrin fala shi lahu illa idan har Allah ya shafe ka da wata cuta rashin lafiya ko damuwa ko wani abu so duk duniya babu wanda ya sai fidda daga cikin wannan halin sai fa wannan da ya shafi ka shi ne Allah idan ma kana tamanin wani ne kuskure ne ba wanda ke iya sanya wani rashin lafiya ko wata damuwa ko wani bakin ciki ko takaici sai da nufin Allah na lokacin sarki wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba sa iya cutar da kowa in ma da sayyidi ne ko da mulkin su ne ko da tsafin su ne sai da izinin Allah na lokacin sarki wannan shi ake nema ƙarshe Allah madaukakin sarki ya nutsar da ƙarun wa ma kana min wa ma min al-muntasirin bai kasance daga cikin waɗanda za a taimaka ba babu wanda ya sai taimake shi wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗannan da suke fatan lokacin da ƙarun ya fito cikin kawatai da mutane ga dukiya sai suka ce ina ma da a ce kuma Allah ba mu irin abin da Allah ya bashi sai suka waye gari su waɗannan mutanen da suke fatar samun irin matsayin shi a jiya ya ƙulun suna cewa wai ka annallah ya basu ɗin rizƙa liman ya shaɓa min ibadihi wai ƙadar kai babu ko shakka fa Allah madaukakin sarki shi yake shimfiɗa arziki gaba da wanda ya so daga cikin bayan shi kuma Allah shi ke ƙaddarta shi laula an manna Allahu alaina da a ce mu ma Allah ya bamu irin waccan dukiyar ta ƙaruna la khasafa bina to da fa mu ma Allah madaukakin sarki ya nutsar da mu a cikin ƙasa dan za mu kangare mu Allah wai ka annahu la yuflihul kafirun babu ko shakka kafirai ba sa taɓa samun rabu ba sa taba samun tsira a cikin wasu kada ka kafirce ma ni'imar da Allah ya maka sai Allah yake cewa tilka darul akhiratu shi wancan gidan na lahira aljanna ya Allah ka samu cikin aljanna naj'aluha muna sanya shi ne lil na la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa nufin wani girma a cikin doron duniya ko kuma banna a cikin rasu Allah yana ba da duniya ne yana ba ka aljanna ne ka samu aminci a gobe kiyama idan ya kasance zuciyarka Ba ka nufin sharri da ita da kowa ga addinin Allah Ba ka nufi sa'an nan ba ka nufin ko da Allah ya baka za ka yi banna su ɗannan mutane irin su ne suke samun aljanna wala aqibatu lil muttaqin kuma ƙarshen kwarai tabbas ya tabbata ga masu kiyaye dokokin Allah da dokokin sarki ya Allah ka samu a cikin bisa ga wannan mukiyaye kiyaye uwa uwa musulmi ba dukiya ba ne ko matsayi ko kuma shaura yake kasancewa babban nasara a cikin rayuwa amma idan aka yi amfani da su ta hanya kyakkyawa sai bawa ya samu babban nasara a nan duniya sa'an ne cimma magajar abin auren Allah gobe kiyama wa minan nasu da yawa kuma cikin mutane wannan anna sa'ada fi da al ta wa tashabbuh bihim yana tamanin cewa abinda babban nasara shine kwaikwayon masu sabon Allah na madaukakin sarki haka ma da koyi da rayuwarsu da yawa muna tamanin shi ne babban nasara bisma taqawwur wal hadara wannan annahu da sa'ada in aka auna da irin yanayin canjin lokaci da kuma irin canjin mutane da canjin wayewa da ake cikinta sai a nan ne mutum yake tamanin cewa zai samu babban nasara a cikin rayuwa yana tamanin idan ya koyi da mutanen da ke kwallo ne wannan fa ko mawaka ne ko mazinata ne ko wasu kafirai ne ta nan ne zai samun babban nasara a cikin shi ya fito da tufafin da wani kafiri yake sanyawa waɗanda ba na addinin musulunci ba yana tamanin to shi fa tabbas ya samu nasara a cikin rayuwa ta fanajid man yaqassu sha'irahu قصة معينة تشبها بالعصاة من المغرب وغيرهم ƙaridan, لهم sai ka samu da yawa wanda za ka ji yana ta baka labari game da rayuwa ce wannan ba labari wannan fa wanda ya kasance tabbas ya faru wannan wanda ya kasance rayuwa ce irin ta masu samun Allah da ke a kudancin duniya ko kuma yammacin duniya da ma wasansu wata ɓari da lawan kuma yana mai koyi da su wani da mar'a qad kharajat min baitiha sai ka samu mace wannan ta fito daga gidanta waƙar kashafat an zina ta buɗe abin nan ƙawarta ga baki ɗaya ta fito babu hijabi na addinin musulunci in ma tana saye da gari ne in ma dai ba ta ma saye da tufafi wa'innan da ma za a diba a ce at least ta kulle wata al'aura ta jikinta Wani bisa talbin ƙwal kuma ta sanya wando ta fito wannan fa wandon da ya matse mata jiki ko kuma duk ya buɗe waqtaladat bil rijal kuma sannan tana agwama sau tana cuɗanya da maza a wurin karatun boko ne ko a cikin kasuwanni ne ko a wurin taruka ne na harkar duniya ta qalidan li haula'i tana mai koyi da waɗancan kafirin da ke zaune a maghrib a kudancin duniya ko yammacin duniya ƙasashen turawa fa haula'i humul ladina qalu waɗannan su kafirin ba su suka ce fa Ina cikin tsarin kafirai kamar yadda Allah ke ba mu labari cewa shi kafiri ba yahude ne ko ba nasare ba zai taɓa samun salama ba a cikin rayuwa ce ba zai taɓa samun aminci ba sai ya gurbata addinin musulunci da musulmai gaba da su sai ya sa Qur'ani baya da wani tasiri a cikin zukatan musulmai sai ya sa sunnar Annabi Muhammad ba ta da tasiri a cikin addini da kuma rayuwar mutane sai ya kasance ana fifita rayuwar duniya ana fifita abin da masu sabon Allah suke so Yahudawa fiye da abin da Allah yake so ta nan ne ba Yahudi zai samu babban nasara ya samu salama a cikin rayuwar wannan zaka ci ma Allah yana ta ba mu labarin wannan walan Yahudu anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahu ka sani wallahi har abada ya kai Muhammad Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yadda da wannan addinin naka ba su yadda da kai har sai sun canja ka daga addinin musulunci ka koma zuwa ga addinin kafirci wanda babu ko shakka Allah bai ba su nasara ba bai ba su sa'a ba a lokacin annabi Muhammad bai ba su sa'a ba a lokacin sahabban annabi Muhammad bai ba su nasara ba a lokacin tabi'ai bai ba su nasara ba a lokacin tabi'at tabi'ina bai ba su nasara ba a dukkan wa'ancan rasuwar al-mufaddala karnuka zamunna na alkhairi sai da kasance an waye gari wannan lokacin da ya kasance Qur'ani kawai karanta muke saboda sauti karanta a kai muke saboda samun dukiya saboda samun matsayi a cikin duniya ba ma aiki da abin da ke cikin ƙura sunnar annabi Muhammad ta koma abin kyama a cikin zukatanmu duk wannan sharri ne na al-yahudu wal nasara la'anatullahi ma ila wani duniya. Allah madaukakin sarki ya tsine musu ya kare mana dukkan rayuwarsu haka ma Allah yake cewa su fa ba za su taɓa yadda ba ba za su taɓa kwanci sai bacci kyakkyawa ba har sai sun canza ka daga addinin musulunci da kai da dukkan al'ummar ka ya kai annabi Muhammad Allah yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ka sani fa ya kai Muhammad Yahudawa ba za su gushe ba suna ta yaƙar ku har sai sun mai da zuwa ga addinin su idan sun samu iko Allah ya ce kuma duk wanda ya kasance bi sai ba Allah wannan fa karshe zai shiga a cikin wutar jahannama ya Allah ka kare zai bacci mai rayuwar matan mu a makarantun nan boko ne a makarantun ne ne wa'annan fa da ake zuwa su ta da yawa akan samu na hatta da na addini saboda me gurbataccen tunani da ke ga Yahudawa ya shigo a cikin addini ya shigo a cikin dukkanin suluk namu na rayuwa ga baki daya kacin wannan ofisoshin mu ne mace ba ta jin kunya ta fito saye da wando wannan al'aurar ta ana dubi ba ruwanta ga baki daya ita babban zaton ta shine wannan ai ba komai bane wanda idan ka auna ka san wannan ai ba ɗabi'a ba ce ba al'ada ba ce ta bahaushe tsawon zamani a cikin wannan ƙasar ta an san mata da kima sosai da mutunci addini ya ba su mutunci amma a wurin bai hude babu kaskantacciya fi da mace bai san kimar ta ba ko mithqala dharra a cikin rayuwa yahuda wannan su suka ce ikhla'il hijaba 'an al-mar'a ku tube mace hijabi ku cire wannan hijabin ga mata wa ghaddu bihil mushafa sai ku kulle wannan qur'anin ku kulle wannan hijabin da ƙur'ani wala ta tajza'u min bana min bina ihimin masjida kada kuma ku samu damuwa kada ku samu raki dan ma suna gina masallatayya ihun ku basu bassu nuna kama sha'una su ta gina masallatayya yadda suke bukata ma dama abu abuna'uhu matukar yaransu maza da mata sun kasance ya ta'allamu na fi madarisuna suna neman ilimi a cikin makarantun yau wannan magana ce ta yahudawa a cikin protocolat hikama a sahihin da jewish conspiracy cewa matan nan da ke al'ummar annabi muhammad musulmai ku cire musu hijabi ga baki ɗaya ta ya za a yi ai ba wani bai da zai zo da ƙasar spain ko ya zo daga ƙasar america ko daga london ya zo zuwa nigeria ya zo ya cire mai ya mace hijabi ba wanda ke wannan ga baki ɗaya ba wanda ke wannan amma sai ce ku cire shi ta wani hali ta wacce hanya za a cire mu yaran mu hijabi kamar yadda gashi yana faruwa a yau matan mu sun koma ba hijabi ba da kima a fuskokin su ba da kima a cikin zukatan su suna ɗaukar shi kamar dai takura ce ga baki mumina ta kirki ba ta taba sawa a cikin zuciyar ta cewa hijabi takura ne idan da haka ne idan ka gansu lokacin bukukuwa ne za su sa su amma an bullo da bukukuwa na kafirci wannan lokacin aure ne da lokacin sallah ne da abubuwa da yawa aka je ma anzalallahu biramin min sultan Allah bai saukar da su ga al'ummar Annabi Muhammad suna gani suna zuwa neman ilimin addini amma abun baya da tasiri ga baki daya a cikin ya yace ku cire ku cire waɗannan matan na musulmai hijabi ga baki daya sa'annan ku lullube wannan hijabin Qur'ani sai idan za ta je makaranta addini ne a lokacin za ta sa ƙur'ani a cikin hijabi amma da ta dawo fa lokacin biki ya yi mai fa za ta cire hijabi kamar bata san da cewa ba Allah ya haramta fita babu hijabi ga baki ɗaya kada ku damu game da yaransu game da gina masallatayya ku bar musulmai su gina masallatayya a cikin duniya wannan kuma ya faru masallaci ya ake ginawa dare da rana ana kawata su ana alfahari da su ya ce ku basu yadda suke bukata su yi ya ce sai guda suke ce al'ummar annabi muhammad matukar yaran musulmi sun kasance suna neman ilimi a cikin makarantun da suna neman ilimin zamani kuna nan a cikin universities da yawa high school of learning kuna zuwa ana koya muku wannan ka'ida kaza wannan formula kaza wannan kaza da kaza kuna koyon su ga baki daya to babu ko shakka a lokacin ne suke samun damar gurɓata mu tunani ka je jami'o'in da kake cin wani babu tsarin Allah ga baki daya a cikin jami'o'in boko yau ga baki daya cikin kasashen duniya illa jami'i killa qalila da ya kasance ana kula da addini shi yara mata za ta je karatu a jami'a hijabin take sanyawa wannan ba hijabin musulunci bane amsa ne kawai saboda bai kulle mata inda ya kamata a ce ya kulle ba idan ta jefa idan maza a shiga a cikin basiri a wannan halin fa ita da maza duk mai ana samun cuɗanya da juna kafaɗarta tana taɓin kafaɗar ɗa namiji a cikin mota ɗaya sannan dukkanin su mai maharamai ne ga baki ɗaya su ajnabai ne shi bai halasta gare ta ba sa'annan ita ba ta halasta a gare shi amma kafaɗar suna sosayyar juna haka za a je idan wani lectures ne ko exam ne ko mi duk ba a damuwa da wannan gabaki ne haka sun cimma babban manufarsu a cikin rayuwa a bari yara in dai kuna karatun boko babu ko shakka to tabbas za a samu dama kan tube hijabi ga 'yan mata za a samu dama kan canza tunanukan yaran ku maza su koma suna sa tufafi ne in kwallo ba sa damuwa ba sa jin daɗin ma addini gaba su suna samun ashirin bin naqas suna samun jin shakura a cikin rayukansu saboda me suna aikata abin da Allah yake so ba sa son wannan gabaki da shi su me ya kamata ya kamata bi tsarin boko a bi tsari na addinin musulunci abin da ya dace ciki abin wannan bai dace ba a kawar da shi gaba da shi za a kawo yara a hostel su zauna suna bacci a ciki saboda me kos ɗinta na shekaru kaza da kaza ne nan fa bai damuwa mahaifinta mahaifiya ba ta damuwa ba zai damu ba wace irin rayuwa yarinyar da take a can makarantar boko daga wata jiha zuwa ta jiha daga wata ƙasa zuwa ta ƙasa ina cikin shirin su ne mai a samu mai ɗaukar yara a din kai su karatu a ƙasashen turawa a can ne ake ta gurbata tunanuka na yaran musulmai gaba ɗaya ya Allah ka shirin da mu wa ni an wajjaha ila haula'i illa qawluhu alayhi salatu wassalam babu abun da zai sa ma a koma zuwa ga wannan duk abun da ya ishe ka san da cewa koyi da yahudawa ina da aibu a cikin rayuwa fiye da maganar Allah aya maganar annabi Muhammad da yake cewa man tashabbaha bi qaumin duk wanda ya kama da wasu mutane fa huwa minhum to shi na daga cikin su Allah ya yafe shi gaba in dai yahuda za ka koyi game da rayuwar gidan aurenka rayuwar ka ta addini rayuka ta kasuwanci ta boko ta wayewa su Allah ya yafe ka je ka zama tare da su da baki da rawahu abu dawuda wa sahahu al-albani فالسعادة الحقيقية تمتثل تتمثل في طاعة الرب العلي وإتباع هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم babbancin nasara a cikin rayuwa da samun arziki na hakika yana kasancewa ne ta hanyar ƙoƙarin yin biyayya ga Ubangiji maɗaukaki da bai shirya ta masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da ya jaye ga bin Allah ko koyi da annabi Muhammad wannan ba a kiran shi nasara sai dai tabewa a cikin rayuwa kuma sannan halaka ce qala ta'ala Allah ya ce ba a hudaya lallai duk wanda ya bi shari'a ta ni Allah ya bi tsarin addini na ya bi koyi da annabi annabi na Muhammad fala yadillu wala yashqa to ba zai bace ba sa'an nan ba zai samu takurar rayuwa ba a duniya in dai ka bi Allah ka bi annabi Muhammad wallahi damuwa ta yanke ma a nan duniya da kuma gobe kiyama wa man a'rada an dhikri kuma duk wanda ya kawo da kai daga ambatona ba ruwanka neman ilimin addini za ka gani kana ta faɗi da dare da rana sai ka yi karatun boko wannan hali yana hana maka zuwa ka je ka yi sallah yana hana maka je ka aikata abin da Allah yake so zuwa neman ilimin addini ba ma yi gaba ke daya yadda al'umma suka mai da hankali kan neman ilimin duniya ko koyo ya fi ƙarfin yadda suka mai da hankali zuwa neman ilimin addini mutum ya ƙara digiri ya yi masters ya fi PhD wannan fa ya ƙara duk karatun amma karatun ƙur'ani bai yi ba la hawla wala quwwata illa billah ya kare sunnonin annabi Muhammad bai sani ba a nan ne idan ya kasance wa'incin formulolin sun shiga sun ci kan mutum wannan theory na wane perspective na wane ya shiga a cikin zuciyar bawa a lokacin ne za a zo su dinga targima da su da masu addini masu addini suna ganin kaza shi ne gaskiya su ko in boko fa'a theory kaza sai dai shi za a bi perspective na scholar kaza shi za a bi to dole a dinga sa matsala gaba baki in dai kawai da kai daga ambaton Allah in ji Allah fa inna lahu ma'ishatan banka lalle rayuwa ta kunci ta tabbata gare shi sai da Allah kawo inna bi kulli tahqiq aka tabbatar da wannan in ka bar Allah madaukakin sarki wallahi ba ka taɓa samun zaman lafiya a cikin duniya halin mu kenan a yau da lokacin za a samu tsadar rayuwa tsadar abinci abubuwa dare da rana faɗace faɗace da junanmu wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa man yad'i Allah hawan rasul kuma duk wanda ya ma Allah biyayya da manzonsa annabi Muhammad ika. to lalle waɗannan mutanen da suka ma'alla biyayya suka biyayya ga annabi Muhammad ma'alladina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗannan da Allah yayi ni'ima a gare su suwaye minan nabiyyin daga cikin annabawan Allah was-siddiqin da masu gaskiya wa shuhadai da waɗanda suka yi shahada wa salihin da mutanen kirki wa hasuna ulaika rafika ma dalla idan ya kasance waɗannan su ne abokan rayuwa ya Allah ka sa muna cikin su Allah ka gafarta mana kurakuran subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik